uwar gidan babban hafsan sojojin mayakan sama na Najeriya Hajiya Hafsat Sadiq Abubakar ta ce dole ne su bada tasu gudumawa wajen taimakawa matan da suka rasa mazajen su a filin daga da kuma samarin da ke tasowa wajen koyar da su sana'o'i daban-daban na su masu su zamo masu dogaro da kai nan gaba. Uwar gidan ta dai bayyana hakan ne lokacin da suke kaddamar da wani shiri na tallafa a mutane 150 a makarantar kimiyya na Ramat da ke garin Maiduguri. Ta ce yanzu hakan sun zabo matan da suka rasa mazajen su a filin daga da ma wasu ɗalibai da suka hada da samari da 'yan mata wanda za a koyar da su sana'o'i kamar na gyaran gashi da aikin kafinta da aikin koyar ɗinki da aikin gini da koyon karatun kwamfuta da dai wasu nau'in na daban da za a horar da waɗannan mutane cikin sati shida don su zamo masu dogaro da kai su kuma horar da wasu masu tasowa nan gaba gama dai ƙarin bayani da hajji hafsat ɗin ta yi ma manema labarai matasa da kuma mata su abin da zai tallafa musu su samu su samu aiki ya su taimaka ma rayuwarsu su samu kafa wannan aniya muka ce kuma da kuma da wannan sana'a mu kawo musu su samu su taimaka ma kansu da iyalansu kamar sana'o'in wani yi ne madam ah, akwai akwai computer training muna da kuma eh, eh, repair dressing service da kuma kamar da eh, sana'ar yin takalma kuma muna da irin catering to koya mutanen da aka dauki nauyin nasu ke ji game da wannan taimako kamar kai me za ku yi da kai ne computer computer ko za mu ce za mu gode maka da furko da wannan progress da ba mu wancan dama da ta ba mu na yin wannan aikin da kuma muna gode ma duk wanda za su samu su kai benefitin a wannan abu Allah ya sa wannan abu ya zama to shine yadda za su taimaka musu da kuma al'umma gaba dama kana karatu a wani wuri ne bayan ka gama sakandare ko kuwa a yanzu ma haka dai na factory ne kasan kuma za ka samu wannan karin ilimi na kwamfuta insha Allah to Allah ya kwarai da gaske suna na a gaskiya na farin da kake mu da za mu kwamfuta ne ba ina neman ilimi na aikin hannu wanda ya zan aikin karfe karfe ma'ana alminin wanda ya zan nima zan nima zan zan yi dogaro da kaina taimaka musu to ina na dawa ne me zaki koyi me za ku yi da ku nan tailor ne aikin dinki ko eh so da kana sha'awar wannan ne ko kuma an kawo ka ne an saka kawai an ce koya a sosai ma ina sha'awar shi ne tun kan wannan abin ko ina na son jin koya to ya zaka hada aikin sana'an dinki da kuma karatunka kada ne ba zai shafi karatunka ba a da kada karan da ran Allah za Allah za ga mutum to me sunan naka Ibrahim Amir kai me zaka koya na abin kare kana karatu a wani wuri ko ina karatu a Raman kai ba karamin da ina ji wurin saboda zai taimaka mana sosai a wajen karatu mu mun ga gama aiki muna da aiki za mu yi karatu mu insha Allah ba wani ba ka lokaci insha Allah wato dai zaka shirya tun kafin gama karatu ka gama ma kana da sana'a ina sana'an aiki na kafin samu aiki insha Allah sunana Hadiza Adam Bulama ni zan koyi interior decor wato aikin gyare-gyaren gida kenan gyare-gyaren gida nake so zan koya koya ma youth wanda suke tasowa su ma su san yadda za su gyara gidajensu da environment da za su shiga general fata dai shine lasa waɗannan mutane su amfana da abin da aka horar da su na su ma su amfanar da na baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya